الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبقى تبتع الله صلاة يسيتي بأمين شوي ولود تبتع نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا شيء باب كراتين دقلتا سيان رسالة في ذنب التعصب يا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ne karatu ya obi ni ko hati ga yana na safu rusan ya shaban 1439 kalenda nigeria na ji daidai ga safu shi ga gube april 2018 kalenda almiladiya ne man gawa jima'u dini shai'ani أحدهما أن لا تعبد إلا الله تعالى والثاني أن نعبده بما شرع لا نعبده بالبدع كما قال تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال الفضيل بن إياد أخلصه وأصوبه قيل له ما أخلصه وأصوبه قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة ما الدين شيئان ابن الدين يا musulunci bayani na أنا gina yawa a duma ni nini ni ubai نعبد إلا الله تعالى iga dubu ta zandoro ma sai soci wala kad ba suna fi kulli ummatin rasula sai ta tuci ta al'umman dondo an yi budula ga dubu ta Allah wa ta ni ko wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudu sajja ni ta jini be zangi ja sai go a ga jibu ta yawi a ne biga layi ala libat ya sako da tafiye wujijo na an ya gudu wala shiri kudi biyi shai'a a dubu ta sako kwa maralayan dora ku ba ci ma ibada wuce maga ibn ya define risalat lubudiyya ga ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yarda min al-aqwal wal a'mal adh-dhahira wal batina sunan abu ko kalaje ndo ne so koywa mai daji be yi to ba go to ba tun to ne sona to na tulana e ba ba duwa ba ibadu yo taimako wa ibadu yo iyagbe tó eki ibadu yo wọba tó eki ibadu yo sujeda ibadu yo ruku ibadu yo ko ezu ibadu anuwawu ibada ile jine danguri egbogbo ibada benin osokwe buya jiyo eji ibada malaika zando na ji ibada malaika na shirka wajen magazu ya fa albiya ne an tuba wula iya kanu ya budu قالوا سبحانك لا ما انت ولينا من دوني بل كانوا يعبدون الجن اكثرهم بهم مؤمنون جمجا فيجبوا تاونجي يا أيمان يعني بجمجي بل كانوا يعبدون الجن اكثرهم بهم مؤمنون ejibu ta ya nabiya نبي annabi Isa ko nana Maryamu ko annabi Muhammadu ko annabi Nuhu a a a ta kuta linnasu take duniyo miya ilahi min dunillah e jibuta kabariya annabi ga la'an Allah yahuda wa nasara la ga budda fata yahuda wa nasara ni ta kazu kubur an masajida a kabara annabi ajila masallaci e eh, jibuta manya ita kazu abaru wa rubanahum arbaban min dunillah amma ya ji ran da zai jibuta kita ta wala sai ti bambe Allahi ibada benyo so ko bujin wewo e zamu be shirke ka wuci ko to ce tangi wa junubuni wa baniya an na abudal asna na ni ibn tabi ya ganye ci an na abuda wubi ma shara Ina ga ajibu ta sako bene bene shari'onu ga ajibu ta sako la na abudu bilbida bida idza ajibu ta nya sako be bidiya ya kama ta qala ta'ala kana gan liyabulu wa kuma yukun ahsanu amala ebo mai ya chale zilo tuwanji gan قال الفضيل بن اياد فضيل بن اياد قال اخلصه واصوبه ان تا اخلصه ان لا جيجي وين سوبون واصوبه دينا اجيجي وجاجي قادي بسونه النبي محمد قيل lagu a caga fudai daga ma a kalasu wa so bu ke ke jirbi a kalasu wa so bu yole kala ga innal amala lalle tun idza kana khalisan ila ga ji bo soko wa lam yakun sawaban umati dedia lam yukbal agwa wa idza kana sawaban umaga ideje wa lam yakun khalisan umati bo soko gwa lam yukbal agwa hatta yakuna khalisan sawaba to ga ji dedia yanzu ga yi a jiki ba ba da riba suna nabi muhammadu ya mana mai na zama lai saminu ko wa yana yi da su a nabi jana jago a gama a rajina illal khair aje na bana lela ya kwari ibn kila ta ga ga lalugo ga kandi muridi ni khairi la guji guti ya ba la khairu da ta ga la khairu wuci yan ko ga je ni wa ndi ya tuwo su da je da biya da mu mu za mu ji mai karshe ramadana in ga ramadana to bayani da ji na fi ranar tukuni wuce na fi ranar annabi muhammadu jihan ji mai gozuma eh ga ga ji mai karshe ji mai gozuma last juma ya tazu kuma za mu ji da ji madidi za ta ji wazifa za ce ji kubura wọ́n jẹ́ jíṣọ́ láti fàtí wọ́n jẹ́ jíṣọ́ láti nàìjíríà wọ́n jẹ́ jíṣọ́ láti nárí kó lágbèjì lè láìlú táwọn ẹgbà ṣékì àtàfẹ́ lágbèjì sọkú sọkú sọkú sọkú sọkú sọkú kó pátá impossible la nìyẹn ní pátá ní sàkárí òsòkú ẹgbẹ́ ń sáájú ẹgbẹ́ òsòkú kò wọ́n èjì ẹwẹ́ òun jíwó là dọ́rọ̀ wà àmẹ́rẹ̀ ìgbẹ̀gbẹ̀ bá ní wọ́n á ti dé rí ibẹ̀ bà wà níbi káṣíwújàn هم الذين أخلصوا في مجيء متشرعين بشراعة الإيمان إمام صاحي da su ko ɗaya na mawaji shari'a wajen jami a amma a je da ya ruku da mina jini kama da ruku sa mina da miya waki go kuji ba wa da bi mu ga lami twa e gogo ko ga ji mo ko a mi ba wa da bi kan da ti me go to da wa ga wa ni kun ga ga ba wa da bi ga wa lami twa amma ya gaji wa ya ji mo ko ko da ji ganewa eh, ba wa da biga da ba amma yabo so gogo ojo ka ce yabo zan gudu wasawabu fudaili gane sawabu ne an ya kuna ala sunnati ya tuno ga alunan wutakin sunna wa kana umar ibn al-khattab umar ibn al-khattab wa ali sai ga fi duayi ga Allah maji al-amali kullahu salihah Allah ya tun ga lu batana Allah ula fi wangi waj'alu li wajhika khalisa Allah ya tun ga lu batana so kun go yebo bo mi lo wala taj'al ali ahadin fi shay'a wa ma ruwa zan do je rugo zabo to kun go ile ge ga ajina ko ile ge ajina yi bo ku ke daga tunu ji wo ko muja ngalo fali kiyani wala la mo waka jimna ila ma amilu min amalin fajalna wa ba'an mansura wala tulo ji wo ko gwa e fali kiyani to ba yo la dare a gaza ya ji waje ba wani dagwai gaba ganin ɗaya eh, babu ba ku gwani sa ibn taimi ya ga wahaza wani wahaza huwa dinul islami ngan na gaya diniyar musulunci allazi arsalallahu bi rusulahu na wahaza huwa dinul islam na gaya diniyar musulunci allazi arsalallahu bi rusulahu wa su tujuna ta tuna wa anzala bi kutuba ma ke ta fujiji wa wal istislamu lillahi wa hada unga zaba tun tuya su kwabuji fa man lam yastaslim lahu kana mustakbiran an ibadatihi da do ta tu wa ga so kwana mujula mutuwana da na gbati ke ibada ko luwa wa kai kala ta'ala su kwaluwa ga inda allazina yastakbiruna an ibadatihi lalle da yaggo tika ke ibada mi lugwanin sai dun kulu na jahannama sannan ja da ne annama da ki dina maga gba shibo wa man istaslama lillahi wa li ghairihi ba da ga ta basu ya so ko ya da basu ta da an doci bayan kana mushrika da ya fi mushriki wa ji ibada ya so ko amma wa ke ji ibada ya zanu ti wi kum bi rabbi alamin yele mu pagan da so ya ci ibada ne ya ji so ko ne ya ji na bodo ci yayi fakadi kala ta'ala sako latin ga inna Allah la yaghfiru an yushraka bi sako fa be da ngai lafu bacina wali hada e gonnoma na lillahi haqqun sako di haki la yushriku fi hadi min al makhluqina na hakkin wuce ya sako zan doro e mu fa be sako da jijin gwa na zan doro shi be sako ya ko hmm. ga malaiku kai zai ga alkafi to ga lillahi haqqun لا يكون لغيره ولعبده حقه ما حقان لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان ولله حق زكوة عكي لا يكون لغيره عكي زكوة قال الله زمنا شما ولعبده حق وجه صبر عكي وما حقان وياكي قبا لا تجعل الحقين حقا واحدا يقول لا تجعل تقبا بنا جنما من غير تمييز ولا فرقان وما هي بيريكا دورو يا من حكي يسوكو an ya bulugu wala shirku bihi shay'a addu'a'u huwa libada addu'a nga ibado iyaka na gudu wa iyaka na tsaye gbori gari ya dubu ta gbori ba gari wa taimako gangani da yau wa Allah ya fata wakalu in kun bi mumini sai ke yaya ja da ke gafe mumini na ko in tattabi suna rabbakum ya zuba sai ce yi fasta jaba lakum wasjudu lillah eji jere aseti wabudu ya mejibu zeyu kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin daga aka talle ni be zuye ni be rayuwa ni be ajali ni to ko da jaji ta fata nan ngau nam kanu sabuna fil khairati wa yakuna na ragaban wa rahaban wa kanu lana khashiin daga wa be sala'amu ya wani annabi nan inna rukawar ta ma imo jiwa na ta shirgun gaya kuma yadda ya ƙi zaɓi cinan ji sokwa ne ma ome taukala da lada ne ga ƙi sokwa na kowa hazu sokwa a kuke ahun ga ci cofe da ju sai da kabari ma ko fe ji tawafiyar kabari ka ba kawai ji tawafiyar ji tawafiyar kabari a wani ya so wa fi ci alatik ebogo ibada soko buji nga ajikio nga wajio nga dazwe ya gochima ge samba ma ge lo bada je ji bo kantina ma من أتاك عينا أو عرافا فصدقه بما يقول فكان كفر بما أنزل على محمد yaji kuti da yaji so kwa ne ma ne kuma ka fa da billah ne ka haji kuti da haji kuti da so ko ya sumut ko ma mutuzu ba ne tiga shi ga wala kuna wa yi so kuna àmá yìí ní tí yìí sọ pé ìyàwó wọ́n lè lọ pé yìí àdínà àbújá rẹ̀ máa na àbúrù ní láàrí òkèrè ìbú náà ilẹ̀ láì zulfa yìí ti fún ìtẹ̀ àtà aláàtọ̀ àbá ṣéèkì sọ̀pẹ́ wa bọ̀ ọ̀gá yìí ń wa ìtírẹ́ṣọ́ òkàlà rẹ̀ a mú ìwú ní asẹ̀jìbìlẹ̀kù ìzá sá karibu ìzá sá àtọ̀ ọ̀gá àbá ẹ̀fẹ̀sẹ̀ làbàbẹ̀ sọ̀pẹ́ báwo ti gá àgbéyàwó túgádà sáwà báwo ti gá àjíyàwó túgádà sáwà ńlá àlójúkó ègbó nga wọn àṣàyìn ṣìbì wọn àṣàyìn fúyọ pátá confusion na kó ti bẹ kó kàá yìí kírèsì yìí kàánú ibé na ngó tún èyí ṣì náà àti ọgájì ọgájì mọ àti ẹ̀bà kúbà àdìrà ìwà ságájẹ ẹ̀bà tàbí ètò alájáde lérí kìtì náà musulun ti mẹ náà wọ́n bára jẹun wọ́n jẹ́ àbẹ̀lẹ̀ rẹ̀ jìnnà bẹ ájì kú ọgbà kúbà ń gbé sábà yìí kú fi sílẹ̀ kú gbé sàràbíó ṣé bàyẹ̀ wallahi lọ́jà ṣe ń rẹ́gí náà ìlà ìrọ̀pá sáàgbé ìpín ṣídún aláàrímọ̀ ní ẹ̀mùsọ́sọ̀lá òjìdúrí ìfọ̀lá kájíwà lọ́wọ́ ìláwù wọ́n yá za egbon noma kan Allah so kwa da ne a lefa ko ba ce ba fala yubaru illa Allah wajibu ta zandorwa sai Allah wala nga malayin jo ne ga dingwa me shirka na ne be lukan aga ta na tajid bi Muhammad dai yi wa wazu ga ni ga ni daga la yutaga su wa wazu be miya inna ma yutaga su billahi be sokon wa wazu zanda ci ga wole ani ga ne bi duji kiyo ane yendo na dingwa lo shirka na ne duji kiyo ane lukan wala yi kafu illallah mai wa su duna sai Allah wala ta kafu hun wa kafu in kunti mu'minin ya ga su mai su nani a da ke gafe mu'minina alhaufu agan a da alhaufu tabi'i da fiye tabi'a gaba ya be wa jiki wa su e ce bindiga wa kidan wa tiya a kidan gaba ba mai su bindiga ne ko jiga ne ko àgbẹ̀bìrì ìjà àgbà òfé ìlúgí òfé ìlúgbò èkó òkú òfé èkùsí àkílò rí ìgbèrè òtún lòmí àti àti èsì wọn wọ́n tàbí náà ṣíríkà jíkà yóò ti ṣíríkà wúnyà ẹgbọ́n ẹ́ ẹlà ilé wáyé wọ́n bí kí wọ́n bí ti wọ́n yẹ nẹ́jì àlùkáwùkù tọ̀bí ẹgbọ́n ẹ̀sà àti chicago àdébì musa àdébì sọ̀la wọ́n lé fi fi musa za mu shiga clarify ne waje abin wa zan ku yayi mushi cikin wannan wani shirka ko mun gane wala yutaqa illa Allah ade za na wade takwa ya na sai su go wa takula alladhi tasalu da bihi wal arham wala yutawakkal illa ala Allah amma ya ce za sai su go wa bai tawakkala ala Allah fa huwa hasbu Allah fa tawakkalu in kuntum mu'minin ẹgbà mọ́ gáyà pé kòkó àti àtúnlò kó láti gáyà wà wọ́n gáyà pé kòkó wà fẹ́kẹ̀ sí kíọ̀ wà fẹ́kẹ̀ lókún wọ́n àti gbogbo wọ́n àti kòkó sọ̀kú ìyàwó yẹnjí ti ojú ìmọ́dà lókun lọ́sọ̀kú ìyàwó ìmọ́dà ti sìn náà lọ́sọ̀kú ìyàwó jí ìmọ́dà ti yà wá nga kúgà lọ́sọ̀kú ìmọ́lókun náà yà á fi ń rárá ẹgbẹ́ kò ẹ́ jí tẹ̀wọ́ kùlí wọ́n gádà ló túnmà wọ́n láyé ìdá wọ́n máa bẹ̀ẹ́ bẹ̀ẹ́ zandó ya sẹ́sọ̀ kó kùlí ìdúlá wùdú rahmani ayyá máa tẹ̀dú fọlọ́wùlá sumawu alhusna addu'a kenan farga ba mojo ba su ya ciwo kala ta ala waka zuwa rabuka su ya ciwo ji foro Allah ta budu ga ga ji buta zan do ma illa ya sai unguji wa kala ta ala su ko la suna gam wa mai yuti Allah wa rasulahu zan ga mutu so ko bai tutu ina wa yaksha Allah mutu da sun sai ci wa yattaqi mutu da da sun sai ci gabiya fa ulaika humul faizun za wuce shi a ga zai ja gagwano ga fatatu lillahi wa rasulihi atatu wiyo so kobe tuchi ama wal khashiyatu wa taqwa lillahi wadahu al khashiyatu bi atakwe nyo so kobe uji magalo alubudia yebi zaimiya ko ko atufat al-iraqiyya fi al-a'mal al-qalbiyya yadda taymiya wa liga mas'ala ya aqullahi bi haqqi rasuli bi kin nuga gane wuri kiyo wa yake ago wakala ta'ala sai lafi na gan walau annabu rabu bi ma ta kuma lafi yarda ji bai ya ne wa rasu dube tucuyi wakalu a ci gan a ci hasbuna la sai ci ga ku ga yau sai wuce na la min fadi sa kuwa layi daga fana lubo wa rasu dugan da tucuyi inna ilallahi ba kun bayan sai ci buji wato cin ganin ولو أنهم رضوا بما آتاهم الله ورسوله سوكوبة تشوي قال يا قالوا حسبنا الله سوكوبة يقول كجاونا حسبنا الله ورسوله سيؤتينا الله من فضله ورسوله wani ga alita wannan ke sokobe ya fi ciye ko amma a ragabatu zukun yi na kun bai zuzu ba ze yin su kwan buji amma za su shiga shi ga sunan wani ya ba ne hmm. halayo musulce zai ba ne da zane ba ne biyo so ko wata hasubu lillahi wahdahu zane ma ku kiya zane wani biyo so kwan buji ammal itawu amma lala ya sa wuce lillahi falillahi wa rasuli su kuma tutu kama kala ta'ala wa ma ta kuma rasulu sai su cika laye nan fokus ya ga ya ma na kuma hannu fantahu al'itawu ma ga guba al da al'itawu kauni a mu da al'itawu a shafi kulillahu malikal mulki tutil mulka man da shawo to ko ga mulki wala mulki ala ga gune no ya ji tawo ne ba ni kiyo a ji tawo kauni wanda na ga bada so ko mulki la da so ko yebo za huta to ko duk ka ga hanya ji faruwa wale na sai na sai yo so ko amma ji tawo sharri ga ji zugun to a zikiyo ga da abu e bona ga la sharia do wa mata ku rasulu ku kuzu wa ma na akmalu fantahu ga falhalalu ma'allalahu lahu falhalalu ma'allalahu yana ya halalli na ga yana sako bai fi shi ga ajin halalli na wal haramu ma'arramahu ina ma ya haramu na nga yana sako bai fi shi ga ajin haramu na wajini ma shara'u addini ma ga ni gabe da shari'a na nabi muhammadu nan fa laysa li ahadi min al mashayiki wanda halalli ya zan do ya shehu jo shehu talika ko kadiriya ko kadiriya ko tijaniya ko sanusiya ko alusiya ko ko brelawiya eh eh wato shehun doro ko shehun ya tarika ko to shehun ya to sunna no gana ko wa shi shiga kiyo ba aya ba hadisi ba ko komi ga waye kaza lajin alalli ko mai kaza lajin haramu ah. addinin musulunci wunja hannuwar fureta wani muluki ko mulki ji ciji wal ulamayi ko manji wal rayi, bai da ciji wal muallimina ganda to man na je huka fi ne wa sa'id al khaliq ganda halitta ne kene kuru jahan ka haɗe rana su shari'a nabi muhammadu na Allah ya liwa biladin halalli a yau deliberate ne a ma agree. Lokacin gaskiya je fi spanish gwebo freedom of the world sai ba mu wani kiyo wani dole yan na jiya ke zainin doruwa bal ala bal ala jamil khalqi ay yadinu bi dinin islam wuta ta ali ta jafa ta na ga jaji ne addini ya musulunci yayin da jina inda Allah al islam lilla addini wani ne ka gwa gwanin ga addini ya musulunci wa bai sai ga da islam dinan fa ne bala min wa fil akhirati min al khasirin zan ci ngore zan do ne musulunci a ne zan ga addini asara

wọ́n àpẹ́ àwọn yóò ti wà. Ẹ̀ẹ́jì ó ti ọ̀làdúrà àpúyàwá and then what? Ẹ̀lẹ́gbẹ̀lẹ́gbẹ̀. Wọ́n á fi láyé alana to addini ya musu ji allazi ba sallahu bi rasul wannan ta to annabi muhammadu tuna wa yadkhulu bihi kullakum fi dini khatamir rusuli ba ta yi malaka ta addini annabi muhammad wa annabi an tuce su magwanno ma kana muhammadu ba hadimin rijalikum wala shi rasul wa khatamun nabiyyin wa diga ne annabi ma ta lani na kama yidun wa inna ummayitun shay yusufin do ne ga go go ya ya ne ya ka zo ta lamana man ga mana wani ga mana wani kiyo ga mana wanzu ga a jasa ni sai lujiyu da kaza ta lamu naman ya za a zaɓe ta shi ta ke biki ba ga kawai ga girki mai gajin tsawo sun wai gari a wajen wani sai ta haka halittu yin na kama yutun afa a fahimta fahimul khalidun a ne da haida ba baka na jalifa a ne da haida ba umaru ya jalifa a ne da haida ba usman ya jalifa a ne da haida ba aliyu ya jalifa a ne da haida ba ma haida ra uso gukin bo how annabi ayi dabo alumaja alumuja gangare ke da hanyar annabi a jami'a hanyar eh kai wasaidi walad adam bai shi ya ji annabi adam shi wa imamul mutakin bai doshi ya zai da sun ce ne khairul khalqi zadi alkhair ga tace ali ta ga annabi muhammadu wa akrabum ala allah ga mai zai wacce ga bayan sai tuno muhammad abduhu wa rasul annabi muhammadu mai wuce ya sai ci mai wuce ya sai ci na annabi muhammadu ya wuce ya sai ce ba annabi asra bi abdi laylan min al masjid al haram idza bi tabati asu wallahu yudda zai shi ko da zai shi da manzo haramu lo baitul maqdis manzo afana ko ci lo mirajin lo mirajinan falamma qama abdullahi ya tubu kaku na wuce ya soko da kuji bai soko da sai abdullahi babu annabi muhammadu in kuntum fi raibin ya gaida shakka limani zanna ala abdina da gaida kin ya wuji no na fi abdina babu na bu annabi muhammadu sannan ya kinga annabi muhammadu ya wuji wuja kada to zo kunji da hanja umma gani inna ma la basharu misluku yuha ilai annama ilaku ilahun wahid are makke yi fici wọ́n mọ̀ lẹ́yìn máa lọ jíbẹ̀ títí pé àníbi gẹ́gẹ́ sọ áàtù fi máa mọ́rẹ̀ iná níbi àgọ́ òjìlọ lóòjì wọ́n tẹ̀ sí fi máa mọ́rẹ̀ iná níbi àlàbà ní ya gẹ́fíà wọ́n sì náà bù máa nà ánù wọ́n tẹ̀ sílẹ̀ iná níbi gẹ́gẹ́ òbí àwọn olóbí àgẹ́rì bí wọ́pọ̀ wọ́n láì fọ́lù láì láì máa ṣẹ̀rá ìlàmú wọ́n máa jíbù ti àtọ̀kọ́ àṣẹ́ ní rasulu sallallahu alaihi wasallam taslima wa kullu man amara bi amrin zanto na gaji koro biyan doci nan ka ina man ka ne zanto na wayi nuyi uridu alal kitabi wa sunnati sai na wayi bi na gula ta ce sun qur'ani ba ne? fa in wafaka kubila in ga je yo qur'ani ba sunne agago wa in wa illa rudda kaga mu ji dai a tsuwar hadi kyau a gani da su kama ja fi tsayayin jami'in da sayar bukari muslimin anu na ba ni sallallahu alaihi wasallam ga man amila amalan laysa la yabuna fa huwa raddun zanaga lokin da ci lamari mataci ba na gaje da su na wuce ai fa huwa marudu da su na gaje da su na wuce wato kingal mele ga ya zaje ni jirin na ta su ban lu daga dai wai waza ko ya gaga wa da cin kura cin kura da su ne da ya noji fiye da ya noji tu alhaskafi mini zai lantu maza ba na fiya ga fala na turabbi na ada da ramli alamun radda kaula abi hanifa ga lana su ko a tafiye daga na gaskiyar kimar zuci tabbata ya zando ne gadi je kiyar ga abuwa nifa ne wajen hangaci magana ne ta so banci abuwa nifa so mace da na je irin na mun munzir ibn sayyid al-balluti nfe fun nfe gaga ya tiya ta na malikiya ce fe ji an da luso na ga aziri min kaumin ya kulu na kullama talabtu dalilan haka za kala maliku فإن قلت قالوا هكذا قال أشهب وقد كان لا تفى عليه المسالك فإن زدت قالوا قال صنون مثله ومن لم يكن ما قاله فهو آفكم فإن قلت قال الله ضج وأكثر وقالوا جميعا أنت قول أمدح وإن قلت قد قا وإن قلت قد قال الرسول فقولهم أتت مالكا أتت مالكا في تلك في في ترك ذلك المسالك وقال عذير من قومي يبقى عدب ونجي wadda ga ba dalili da haka za ka na maliku aliyar maliku ga daga hazo ba aya ba hadisi ba asar fa in kuntu qalu ga ga to ba ba dalili da ga haka za ka la shabu a shiga shabu na azizi a shabu ne kafin fayo mu da ba da su guluwa ma mu sha biyu su wakari kare la takfa alayhil masaliku ba na shabu da ilimi kane hadisi irin na gasu haba mana eh no fa in zaitu qalu qala sununu mislahu ngabe ga ba da lika ne ga ka sununu mai ga irin na gudu ma wa man lam yakul ma qala fa huwa afiku zando da maga ga irin na sununu ga zan shi ga manan wazo kun je ne timawai ta subanci muhammad ibn ibrahim al-bushanji mini manya al-imam al-bukhari budan wa min shuabil imani hubb ibn shafi'i wa fardun akidun hubbuhu la tatawu wa min shuabil imani min wala bi imani budan hubb ibn shafi'i zan do mu je bo ya imam shafi'i ma le maza abu ba mu boyen na mu ya gida na fa fardun akidun farin nuyo na gbokana wa ko hubbuhu la tasawu boye imamu shafi wani tasawuya wajiyo ta ce da doro nuna mutum maza juna wa inni hayati shafi'i wa in amud fa tawfiyati bin bari an ya tashafa'u kuma maza bai shafiya wuya jo kawo maza a tuwa siya da wuya kaka wuya kaci ne jaba su yi shafiya Yau jiya ko? So, har babu na sashi gangan

ko laji ganewa za mu ta da tuba bulu a ga zalege ji ji ce shari'a alibi muhammadu bi sunna ne wanda da ya zama ci bokan ci gawa ci bugun ya ji da da yanzu ci mai na kiwo ta asubi wani hata kin ba wani ajiye n'i shi na abon masalacin da ci aji ci dukiya lalace kai zaga da zonto na bawana yana àti lọ́wọ́ láwọn èdè òjìnà fún àwọn láwọn ohun oúnjẹ mẹ́túmọ́ rẹ̀ tàá sì bí ìràjẹ́ èdè bò ẹ̀yà ẹni ó ti kọ̀wọ̀ yìí ó ti tàpẹ̀ mí zánu bọ́ à ńlájí kí bẹ́ẹ̀ mẹ́ irin ní ṣọ̀rẹ́ gbogbo èdè òbí kí a kù tó ìgbà kàtí yà láwọn alóbi sọwọ́ wẹ́ ilẹ̀ yìí lọ́rọ̀ jí wọ́n máa sùhánìkà láwọn ọdẹ àmì kàṣádọ́ ńlá